Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da LOL FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. a ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 20 ga watan Yuli shekarar 2019 Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. Birtaniya ta yi gargaɗi ga jiragen ruwanta masu safara a kan teku da su kauce wa yankin mashigin Hormuz. Wata fashewa ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a China. Yayin da hukumomi a nan Amurka ke ci gaba da gargaɗi kan tsananin zafin da ake fuskanta a mafi aksarin ƙasar. Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa tsohon shugaban hukumar tsaro ta DSS ya ce rashin baiwa shugaban ƙasa rahoton tsaro na gaskiya na daga cikin matsalar tsaro a Najeriya. sannan za ku ji cewa gwamnonin jihohin bauchi da gombe sun gargaɗi mutane da ake raɗe raɗin suna so su tada husuma a tsakanin al'ummar jihohin biyu dangane da batun arzikin man fetur da aka samu a yankunan allah ya kawo mai allah ya kawo gas kuma bai kawo su ko ina arewa ba sai bauchi da gombe saboda aka kar wannan daɗin haɗa mu faɗa ji labarin akwai wayansu wanda ba su da kishin ƙasa har suna ƙoƙari su kawo faɗe-faɗe tsakanin bayan nan ibrahim ka'almasi garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku daga bisani za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum birtaniya ta yi gargaɗi ga jiragen ruwan ƙasar masu safara a kan teku da su kauce wa yankin mashigin hormuz nan da ɗan wani lokaci bayan da dakarun ƙasar iran suka kwace wani jirgin dakon manta a wannan mashigi bayan wani taron gaggawa da hukumomin birtaniya suka yi wata mai magana da yawon gwamnatin ta ce birtaniya na nuna matuƙar damuwarta kan irin halayen da iran take nunawa waɗanda ba za a amince da su ba waɗanda kuma suka fito ƙarara suke tawaye 'yancin walwalar yin tafiye-tafiye a kan teku hukumomin tsaron ruwan iran sun ba da umarnin a kama jirgin ruwan na birtaniya mai suna steno impero saboda ce wasu bai bi ka'idojin safara a kan teku ba iran ta kara da cewa yanzu haka ta tura jirgin ruwan na birtaniya zuwa gabar tekun bandar abbas da ke kudancin kasar hukumar kula da yanayi ta amurka ta yi gargadin cewa za a fuskanci matsanancin zafi mai cike da hadari a wannan karshen makon da ake ciki wanda zai iya haifar da matsananciyar gajiya da za ta sa har mutum ya fita a hayyacinsa muddin mutane ba su bi matakan da suka dace ba hukumar ta kuma ba da shawara ga 'yan uwa da makwabta da abokanai da su rika duba halin da junansu ke ciki musamman ma gajiyayyu da ke zaune a ɗaki ba sa fita domin ganin halin da suke ciki Andrew Groston malami ne a sashen nazarin mahangar taswirar faɗin duniya wato geography a jami'ar Georgia da ke nan Amurka. Heat is the leading weather killer. It kills more people every year than tornadoes, hurricanes, floods. Ya ce zafi shine babban abin da ya fi kisa a yanayi daban-daban da ake da su yana kisa fiye da makwacin guguwa da ambaliyar ruwa. Yanayin zafi ya karu matuka a biranen da ke yammacin tsakiyar Amurka da kuma nan gabashi a 'yan kwanakin nan. hukumomin birane sun ba da umarnin a bar tafkunan ninkaya ko kuma swimming pool su kasance a bude na tsawon lokutan da suka dara na da tare da aikewa da sakonnin matakan da mutane kamata su ɗauka domin magance wannan zafi mai tsanani inda anan washington zai kai maki 38 a new york kuma ya kai maki 33 duk a mataki na ma'aunin celsius wata fashewa da ta auku a tashar gas a lardin henan da ke tsakiyar china ta halaka akalla mutum goma kana wasu sha tara sun jikkata hukumomin sun ce ba a san inda wasu mutane biyar suke ba bayan wannan fashewa wacce ta auku a jiya juma a kamfanin gas na henan coal gas company kamfanin dillancin labarai na shinhua ya roito cewa ya zuwa yanzu an dakatar da duk wasu aikace-aikace a wannan tasha. To hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa 'yan ƙasar Mozambique miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da makwacin guguwa ta ɗaiɗaita rayuwarsu a farkon shekarar nan na iya fuskantar matsalar ƙarancin abinci muddin ƙasashen duniya ba su kawo ɗaukin gaggawa ba. Ɗaruruwan mutane ne dai suka mutu sannan wasu dubbai suka rasa muhallansu bayan da guguwar idai da ta Kenneth suka afkawa ƙasar ta Mozambique a watan Maris da Afrilu. bannar da guguwar ta yi sun lalata ababen more rayuwa da kuma amfanin gonakin al'ummar kasar kakakin hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya haf bahusel ya ce jama'a da dama na iya shiga ƙangin yunwa It is expected that the upcoming lean season will be very difficult in Mozambique. Ya ce ana fargabar lokacin da za a shiga zai zamanto mai matukar wahala yayin da jama'ar da sa da yawansu ya kusa miliyan biyu aka yi hasashen za su tagayyar idan har ba a kai musu ɗauki ba. hukumar dai na so ne ta rika tallafawa mutum 560 a kowane wata daga nan har zuwa cikin watan oktoba musamman ma a yankunan da guguwar ta yi barna duk da ɗimbin hujjoji da irin gudunmawar da ɗaruruwan dubban mutane suka bayar wajen ganin ɗan adam ya saka kafa a duniyar wata bincike ya nuna cewa kashi shida cikin ɗari na amurka ba su yadda cewa tawagar 'yan sama jannatin nan ta farko da ta taka duniyar watan da ake kira apollo 11 ta kai ga zuwa duniyar ta wata ba masu ra'ayin kauna ci gaba da bayyana cewa ziyarar wacce aka yi ta shekaru hamsin da suka gabata dukkan fa'ida ne ɗaya daga cikin hujjojin da masu irin wannan ra'ayi ke gabatarwa ita ce menene yasa a lokacin da jirgin sama jannatin ya sauka a duniya watan ba a ga ƙura ta tashi ba sai dai wani tsohon darakta a majalisar wakilan amurka da ake kira art haman wanda shi ke jagorantar wata gamayyar ƙungiyoyi da ke sa ido kan ayyukan zuwa sama jannati ya ce mutanen da ke ikirarin cewa dan adam bai je duniyar watan ba cikakkun mahaukata ne kuma matsayarsu cin fuska ce ga amurkawa dubu ɗari hudu da suka yi nasarar ganin amurka ta fara zuwa duniyar ta wata labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Tsohon shugaban hukumar tsaro ta DSS ya ce rashin baiwa shugaban ƙasa rahoton tsaro na gaskiya na daga cikin matsalar tsaro a Najeriya. Wakilin murya Amurka Hassan mai Maina Kaina daga Abuja ya aiko mana da rahoton. da yake jawabi a wurin wani taro da cibiyar nazarin tsaro ta Najeriya ta gudanar a nan Abuja. Mai take matsalolin tsaron ƙasa da ci gaba da wanzuwar Najeriya. tsohon darakta janar na hukumar leken asirin farin kaya ta dss mr afakriya gadzama ya ce rashin bayar hotannin tsaro na gaskiya ga shugaban kasa da hukumomin tsaron Najeriya ke yi ya sa Najeriya ta kasa shawo kan matsalolin tsaron da suke addabarta. Tsohon Darakta Janar na hukumar tsaron farin kaya ta DSS Mr. Afakriya zama ya nuna damuwarsa ganin yadda wasu hukumomin tsaro a Najeriya ke sa yaudara cikin aikinsu na shelar cewar suna shawo kan matsalolin tsaro da ke addabar Najeriya. Alhali kuma irin wannan kalubalen a zahiri ta fi karfinsu yana mai bayyana cewar rashin mutunci, rashin gaskiya da rashin baiwa shugabanni shawara na gari kan sha'anin tsaro na daga cikin matsalolin da suke wa sha'anin tsaron tarnaki a cikin ƙasa. For feel shy and don't tell the truth about the outpost situation on the ground. ya ce saboda wasu dalilai hukumomin tsaro a najeriya ba sa faɗin hakikanin gaskiyar abin da ke faruwa saboda yanzu galibin barazanar da ake fuskanta na faruwa ne saboda rashin kyakkyawan shugabanci da kuma babakere da dukiyar jama'a kuma hakan na faruwa kusan a dukkanin matakai akwai wani lokaci a baya mu a hukumar dss da muke gaya wa shugabanni gaskiya komai ɗacinta wato a wancan lokaci mukan sa ido tare da tattaro ra'ayoyin jama'a game da gwamnati da hukumunta dangane da yadda al'amura ke gudana a cikin ƙasa domin zama ka fi samun daraja idan shugabanni don ka duba kwayar idon su ka gaya musu gaskiya respected when you are able to look your principal in the eye and tell him the truth koyaya kwararru ke kallon wannan bayani na tsohon shugaban hukumar ta dss Alhaji Hamza Idris, editan sashen siyasa ne a jaridar Daily Trust da kuma ya ɗauki shekaru da dama yana ba da rahotanni kan sha'anin tsaro. In kuma ka duba yadda wani lokaci shi shugaban ƙasa zai fito ya yi bayani, sai ka ga kusan abin da shi ga zaman ya faɗa gaskiya ne. Dan wani lokaci za ka ga shugaban kasa zai ce ni fa daga bayanai da nake samu an yi nasara kaza aiki yana tafiya yadda ya kamata da sauransu. To kaga wani babban hatsari ne domin abin da ke faruwa a ƙasa daban abin da kuma ke isa wasu shugabanni a can sama daban to kaga wannan akwai damuwa a ƙasa kenan in har aka ce bayanin da shugaban ƙasa yake samu daban ne da bayanin da abin da ke faruwa a ƙasa musamman abin da ya shafi tsaro to ƙasa tana cikin fitina dai ba an samu har an samu daidaito tsakanin su jami'an tsaro ba su buɗe su gaya wa shugaban ƙasa bayani da abin da ke faruwa to to ba za mu rabu da tashin hankalin da muke ciki ba Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria Hassan Maina Kaina. Gwamnonin jihohin Bauchi da Gombe sun gargaɗi mutane da ake raɗe-raɗin suna so su tada husuma a tsakanin al'ummomin jihohin biyu. Dangane da batun arzikin man fetur da aka samu a yankunan inda suka kuma yi kira ga sarakunan gargajiya daga jihohin da su yi kokari su tabbatar da wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'ummominsu Daga, Abuja, daga Bauchi ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana. gwamnan bauchi sanata bala abdulkadir muhammad a jawabinsa da ya gabatar biyo bayan ziyarar da mai mataba sarkin gombe alhaji shehu abubakar ya kawo gidan gwamnatin jihar bauchi domin taya zaɓaɓɓen gwamnan murnar nasarar da a zaɓen da ya gabata gwamnan ya ce jihar gombe da jihar bauchi dan juma ne da dan jummai mu yi kokari insha allahu zalunci tsakaninmu a da makwabta a tsaye da shi yanzu haka ina roƙon mai martaba saboda allah ya haɗa mu gaba ɗaya arewa ko kuma najeriya wato future ɗinta yana bauchi ne da gombe allah ya kawo mai allah ya kawo gas kuma bai kawo su ko ina arewa ba sai bauchi da gombe saboda haka kar wannan daɗin haɗa mu su wanda ba su da kishin ƙasa har suna ƙoƙari su kawo faɗe-faɗe tsakanin kuma na roƙo mai martaba da shi da takwaransa mai martaba sarkin bauchi su haɗa kai ga cewa wannan bai kai kace na ce ba bai kai a dambe kan abin marmari ko kuma abin farin ciki a tsakaninmu ba ina fata za a tsaye da wannan kada a zo ga filin da ake samun abubuwa Ɓatanci tsakanin al'umma zaman lafiya yana da kyau saboda haka dole ne a matsayin ku na iyayen ƙasa ku yi haƙuri da kome yake tsakanin ku ku zauna ku yi tunani yadda ba za mu bar bakin haure su zo su dinga ɗauke mana sauran mu ba A tattauna mu da shi daga bisani gwamnan jihar gombe alhaji inuwa yahaya ya yi na'am da wannan batu inda ya jaddada zaman tare da ake da shi tsakanin jihohin bauchi da kuma gombe wannan tayi ne na alkhairi kuma ai hasali tsakanin bauchi da gombe dan juma ne da dan juma gombe ma daga bauchi ta fito saboda ka tsatsa mu ɗaya ne abin da yake faruwa shine zaman yau da gobe wai zama a maciya shi ya haɗa kare da garbi faɗa mu ba za mu yi faɗa ba arziki allah ya kawo shi arziki allah san inda ya ajiye shi kuma duk inda aka bincika aka samu ni na tabbatar ba zai zama to sanadin fada tsakanin jihar bauchi da jihar gombe ba gwamna zai zo ne saboda ya karfafa wannan zumunci kuma in ka lura ya je herkwatan nnpc ni kai na naje. na je kuma abin da na bi shine a kokari a tabbatar mana an samu wannan arziki mu ya tabbata don komo ma ma huta da gorin da ake mana Allah ya ba mu daidai gwargwado mu ma mu yi tutiya mu yi tunkaho da abin da Allah ya ba mu shikenan in ya zo Allah ya sa lokacin da ya zo din ma an fara tonan man ka gani za mu ci mu sha ne mu zanna da shi koko za mu yi faɗa. ta bakin gwamnonin jihar bauchi kenan da gombe a dangane da batun neman zaman lafiya da ya kamata a yi a tsakanin al'ummomin da ke makwabtaka da juna a wuraren da ake tonan albarkatun man fetur abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria a gaida Abdulwahab Muhammad. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ya ce karfe 11 da minti 15 na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Shamsuddin Abdullahi Rajau da Sani Yalwa da dai sauran masu mu da ke son bayani kan hannun jari da kuma ansar tambayar su Salihu Musa da Hussaini ɗan kasuwa masu son sanin ƙasar da ta fi nomar shinkafa a duniya. To game da ansar su Shamsuddin kan hannun jari ga ansar ku daga bakin Alhaji Muhammad Aliku Muhammad kwararre a fannin tattalin arziki da harkar hannun jari. wato hannun jari kaso ne na kamfani wato alal misali yau idan aka kafa kamfani ko a ce mutum biyu ko mutum uku sun zo sun haɗu suna so su kafa kamfani mutum na ɗaya ko a ce malam usman zai kawo naira dubu goma malam abubakar ya kawo naira dubu goma da kuma malam muhammad ya kawo naira dubu goma kaga an haɗa an samu naira dubu talatin to dubu talatin ɗin nan a yanda aka kasa shi kaga kasafi kowane mutum ɗaya yana da kashi ɗaya bisa uku na wannan kamfanin wato za a iya cewa kowane idan aka aka ce to yau hannun jarin kamfanin nan guda dubu talatin ne za a ce to malam muhammad yana da hannun jari guda dubu goma a ciki wanda yake zaman kashi ɗaya bisa uku malam abubakar yana da kashi ɗaya bisa uku a zaman hannun jari guda dubu goma da kuma shi malam usman shi ma yana da shi to da dubu talatin din nan da aka hada za a ɗauke shi ne a je a yi harka ko kaya za a saya a sayar ko ko mota za a saya a sata a kasuwa ta yi aiki ko ko wani abin da za a yi da shi duk riban da ya hau kai akan wa'annan kudaden idan an zo raba shi za a raba shi a daidai yadda kowa ya kawo nashi gudumawan kenan to hannun jari ana iya cewa kaso ne a cikin kamfani idan alal misali yanzu kamar kamfanin siminti na dangote tana da hannun jarinta da ake sayarwa a kasuwan sai da hannun jari kamfanin dangote wa'anda suka kafa ta daban da ta kai girman da ta kai masu shi suka dan ɗibi wani kaso a ciki suka watsawa jama'a suma su saya domin su samu shiga cikin kamfanin eh, a yanda duk wani harka da kamfanin take su ma suna da kaso a cikin riban kamfanin masu sayan hannun jari a ƙasar nan ya kama a cikin mutane da ni da kai kamfanuka gwamnatoci da kuma kamfanuka masu kula da ajiyan kuɗi ko ko kudaden pension wato sayan hannun jari kamar yadda za ka sayi masara ne ko kuma ka sayi dawa idan farashin shi ya tashi ka je ka sayar a kasuwa ko ko ka rike shi domin gaba idan za ka sayar ka ƙara bukata kowane ne eh, a ƙasar nan idan dai har ka kai shekaru goma sha takwas kuma za ka iya sa hannu kuma ka rubuta sunanka to za ka iya sayan hannun jari ana sayan hannun jari ne ta dillalan sai da hannun jari wanda za a iya samun sunayensu a kasuwan sai da hannun jari ta ƙasa ana iya sayan hannun jari ta wayansu bankunan ana iya kuma sayan hannun jari daga kasuwa ta ɗaya da kuma kasuwa ta biyu kasuwa ta ɗaya wanda ake cewa primary market ana sayan hannun jarin ne daga wurin kamfanin kanta alal misali idan kamfanin banki na guarantee trust bank tana so ta sai da hannun jari yau ta kasuwan fari ita kamfanin kanta za ta kasa hannun jarin nan ta sayarwa jama'a idan ka saya kudin za su je wurin bankin ne su bankin za su yi amfani da shi su kafa wani sabon branch ko ko su ƙara bunƙasa ayyukansu da duk wani riba da aka samu za a raba da kai kasuwa ta biyu wato secondary market shine kasuwan da za a saya ta wurin dindale a wurin wanda ya saya daga kamfanin a fari so alal misali lokacin da kamfanin garanti trust ta sai da hannun jarin ta ni na saya a lokacin kai kuma malam shamsu ba ka da halin da zaka saya sai ya zo ya zama na cewa yau ka girba kayan gona ka sai da su kana da kuɗi a hannu ni kuma a lokacin ina da bukatan kuɗi idan na ɗauki hannun jari na na kai wurin dillalin hannun jari na ce gashi ya sayar min kai kuma za ka ɗauki kuɗinka ka kai wurin dillalin hannun jari ka ce gashi ya saya maka za su haɗu a kasuwan sai da hannun jari shi wannan ya sayar mishi da hannun jari na shi kuma ya bada kuɗinka so hannun jari na sun koma hannunka ni kuma ka sun dawo wurina so sayan hannun jari ana iya ta kasuwa ta ɗaya da kuma kasuwa ta biyu kasuwa ta ɗaya shine na wurin kamfani kasuwa na biyu kuma shine ta hannun dillalai wanda zaka saya a hannun wani wato saya da sayan hannun jari mm. daidai yake da kowace harka na saya da sayarwa bambancin kaɗai shine abin da ake saya an san mu a arewa tun bil azin cewa muna da harkan saya da sayarwa za ka ji sunayen mutane ma ana a wane mai tabako a wane mai masara ko ko wane mai turare to duk kaga yadda ake sayan kayayyakin na haka ake sayan hannun jari dalilin da ya sa 'yan kudu eh, kudancin najeriya suka fi mu suka fi yan arewa harkokin hannun jari ba wani sabon dalili ba ne illa kasuwar ta hannun jari asalinta ta fara daga nan kudu hmm. to kuma abu ne da akan yi shi a cikin harshen turanci kuma abu ne da idan ba an samu wanda suka yi bayanin shi bayan da ya kamata ba za a gane shi ba ko ba za a abu nan sayan hannun jari sayan kaso ne a kamfani hmm. kamfani kuma da suke za ka iya saya a kan kasuwan hannun jari guda 196 ne idan har ka iya rubuta sunanka ko kuma za ka iya sa hannu kuma kana da kudade kana da kuma kana da kudade kuma kana da niyan sayan hannun jari to duk dillalin da ka je wurin shi za ka iya saya kuma sayan hannun jarin nan ko harkan hannun jarin nan yanda za ka sayi masara ko ko yanda za ka sayi awaki ko yadda za ka sayi shanu haka yake bambancin kadai maimakon a baka shanu ko a baka tinkiya za a baka takarda ne da ke nuna shaidan cewa kai ke da hannun jari kaza a kamfani kaza idan ka tashi sayarwa kuma wannan takardan za ka bada a je kasuwa a sayar maka a biya a baka kuɗi wato takardan nan gaggatawa yake cewa kai kana da kaso a wannan kamfanin naka ne da sunanka ne kuma ga kuma adadin shi da hmm. farashin da ka saya. Hmm. Watakila zai so ya san idan aka tambaye ka shawara za ka so 'yan arewa su shiga wannan harka ta sayan hannun jari ga dangadan ko kuma su ci gaba da harkar su ta cinikayya da aka gada ta al'ada. ɗaya eh, shawarar da zan ba duk wani ɗan arewa mm. balle ma wanda yake harka eh, ko ma'aikaci wanda yake samun yan kuɗaɗe ko miƙan su mm. zai yi amfani a shiga kasuwan sai da hannun jari nan a shiga harkar saya da sai da hannun jari mm. dalilin da yasa na faɗi haka shi hannun jari gara baya cin shi hannun jari baya rubewa farashin shi yakan tashi yakan sauka a daidai yadda kamfani take tafiyar da harkokinta idan kamfanin da kake da hannun jari a cikinta yau tana bunƙasa to farashin hannun jarin ka haka zai dinga bunƙasa idan kamfanin da kake da hannun jari a cikinta harkokinta na ƙara durƙushewa to haka farashin hannun jarin ka zai iya durƙushewa saya da sai da hannun jari ba abu bane mai wahala ba abu bane da sai ka buƙaci rumbu ka saya ka tara ba abu bane za ka yi tunanin cewa gobara zai zo ya ci ba abu bane da kake tunanin cewa wani zai sace ya je ya sayar abu ne da idan ka sayi shi naka ne idan ba sa hannunka ba ba wanda zai iya sayarwa kuma hannun jari yana da wani abu guda daya yau idan kana da hannun jari ka kai shi kasuwa da yadda allah a cikin kwana uku za a sayar maka da hannun jari a baka haƙƙinka ko ko a baka kuɗaɗenka. Hmm. To mutanen mu sun saba da harkan ga wuri ga waina. Hmm. Ka siya kana ganin shi ka jirge kaya a sto kana kallon su. Hmm. Amma hannun jari ba haka yake ba hannun jari takarda ne za a baka kuma takardar nan zai gasgata cewa wannan kason kamfanin nan naka ne. kuma ba abu bane da zai lallace ba abu bane da zai bace kai ko takardar ya kone kana iya komawa kamfanin ka ce ka sai hannun jari shekara kaza ko ko rana kaza na farashi kaza za a binciko maka a cikin maka a ce kwarai da gaske ga hannun jarin da ka saya mm. yau kuma ga abin da farashin shi yake kuma hannun jarin na akan dauke shi a kai shi banki idan kana so ka karbi bashi a banki kana iya bada shi kamar jingina mm. kamar yadda za ka bada gidanka mm. kuma hannun jari a koyaushe kana sane da nawa farashin shi yake yake to kaga idan an zo kaman harkan fidda zakka kana so yau eh, watan azumi ya kama kana da niyan fidda zakka kana so ka buga ka san nawa ne kudin kudin gidanka ko ko kudin mota kaga nan sai ka fara tambaya amma shi hannun jari illa iyaka ka dauki jarida ka duba menene farashin hannun jarin yau ka duba guda nawa kake da shi ka buga da calculator ka fitar da nawa ya kama ka fitar da zakka To sai kuma ansar tambayar su Salihu Musa da Hussein ɗan kasuwa game da kasar da ta fi noman shinkafa a duniya to duk da yake wannan kan canza daga lokaci zuwa lokaci canjin idan ma ya faru bai cika yawa ba saboda haka kusan kowace kasar da ke noma shinkafa kan tsaya a matsayinta na lokaci mai tsawo kamar yadda abin yake a yanzu kusan haka ya kasance a shekaru da dama da suka gabata don haka ga abin da ya sauƙaƙa kasar da tafi noman shinkafa a duniya ita ce china wadda a shekara ta biyu ta noma tan miliyan 204 da 285 wanda shine kashi 28.4 na shinkafar da aka noma a duniya a shekarar. Ta biyu ita ce India wadda ta noma tan miliyan da shida wanda shine kashi 21 cikin 100 na adadin shinkafar da aka noma a duniya a shekara ta 2012 din. Ta uku ita ce kasar Indonesia wadda ta noma tan miliyan sittin da tara. da dubu arba'in da biyar da ɗari da arba'in da ɗaya wanda shine kashi tara da ɗigo shida cikin ɗari na shinkafar da aka noma a shekara ta dubi da goma sha biyu a duniya. Ta hudu ita ce kasar Vietnam wadda ta noma tan miliyan arba'in da uku da dubu ɗari shida da sittin da ɗaya da ɗari biyar da sittin da tara wanda shine kashi shida cikin ɗari na yawan shinkafar da aka noma a duniya a shekara ta dubi da goma sha biyu. Ta biyar ita ce Thailand wadda ta noma tan miliyan 37 da dubu takwas wanda shine kashi biyar da digo biyu na shinkafar da aka noma a duniya a shekarar. Sauran kasashen da ke noman shinkafa sosai a duniya sun hada da Bangladesh da Philippines da Bamako, Myanmar da Brazil da Japan da dai sauran na ƙasa da su. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Malam Muhammad Aliku Muhammad da injiniyan mu da wanda ya haɗa mana sautin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. To madalla masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. birtaniya ta yi gargaɗi ga jiragen ruwan ƙasar masu safara a kan teku da suka wuce yankin mashigin hormuz na ɗan wani lokaci bayan da dakarun ƙasar iran suka kwace wani jirgin da kwan manta a wannan mashigi bayan wani taron gaggawa da hukumomin birtaniya suka yi wata mai magana da yawan gwamnatin ta ce birtaniya na nuna matukar da ta kan irin halayen da iran ke nunawa waɗanda ba za a amince da su ba waɗanda kuma suka fito ƙarara suke tauye 'yancin walwalar yin tafiye-tafiye a kan teku hukumar kula da yanayi ta amurka ta yi gargadin cewa za a fuskanci matsanancin zafi mai cike da hadari a wannan karshen makon da ake ciki wanda zai iya haifar da matsananciyar gajiya da za ta sa har mutum ya fita daga hayyacinsa muddin mutane ba su bi matakan da suka dace ba hukumar ta kuma ba da shawara ga 'yan uwa da makwabta da abokanai da su rika duba halin da junansu ke ciki musamman ma gajiyayyu da ke zaune a ɗaki ba sa iya fita domin sanin halin da suke ciki. wata fashewa da ta auku a tashar gas a lardin henan da ke tsakiyar kasar china ta halaka akalla mutum goma kana wasu sha tara sun jikkata hukumomin sun ce ba a san inda wasu mutane biyar suke ba bayan wannan fashewa wacce ta auku a jiya juma a kamfanin gas na henan coal gas company kamfanin dillancin labarai na shinhua ya rawaito cewa ya zuwa yanzu an dakatar da duk wasu aikace-aikace a wannan tasha hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa 'yan ƙasar mozambique ɗaya da dubu dari tara da makwacin guguwa ta daɗe ta a farkon shekarar nan na iya fuskantar matsalar karancin abinci. da haka masauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya na gabatar da shirin sai hailu haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau thomas Blondey. ni zahara aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc pour chacun.